Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna Wala haula wala la illa billahi ali al-azim wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wallahu al-musta'anu ala ma tasifun bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a ah, yau muna shida ga watan ramadan hijira biyar. wanda ya daidai da sha shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar a darasinmu na tafsiri muna cikin suratun nisa mun kwana aya ta ɗari da ashirin da biyu za mu tashi aya ta ɗari da ashirin da uku shine faɗin allah tabaraka wa ta'ala laisa bi kuma. wala amaniya ahlil kitab mai ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira Allah ta'ala yace laisa bi amaniyikum wala amani ya ahlil kitab wato abinda ake samu a gurin Allah na lada abinda ake samu a gurin Allah na kyakkyawan sakamako na aljanna to baya tabbata da burace-buracen ku ya ku muminai ko kuma burace-burace na ahalin kitabi ba da wanne yake tabbata ba aljanna da samun sakamakon Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbata ne da aiki nagari bayan imani a ah, sai Allah ya ce manya amal an yujiza bih wanda di ya aikata mummuna za a saka masa sakamakon mummunan wala ya yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasira kuma ba zai samu wani majibinci ko wani mataimaki ba Allah ba da in Allah ya nufo shi da ya dankar wannan mataimakin ko majibincin zai hana Allah ya masa abin da zai masa ba zai samu wannan ba hmm. ah, ita wannan aya Abu a faril madani ya karanta ta da tashili wato laisa bi amaniyukum wala amani ahli kitab sai karanta laisa bi kum wala amani ahli kitab da takfifi na yaɗin a cikin duk amani amani ɗin. yana daga mafi kyan abin da aka rawaito cikin saukatta. Abin da abinda ɗan dan ne ya rawaito daga ikirima daga abdullahi dan abbas ya ce yahudu da nasara sun ce ba wanda zai shiga aljanna su yi mu wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ko suka ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahudi ko ba nasari Allah ya ce tilka amaniyuhum ko to ah, da suka faɗa haka Kwarai shawa suka ce ai mu ko ba za a tashe mu ba mun mutu in mun mun mutu kenan ba wani tashi balle ma ai maganar wani sakamakon hisabi na wuta ko na aljanna to sai Allah ya saukar da wannan ayar laysa bi amaniyukum wala amani ahli kitab qatada da suddi su kuma suka ce a'a muminai ne suka dinga ce alfaharceceniya tsakaninsu da yahudawa ahlul kitab suna cewa da muminai ai annabinmu ya zo tun kafin annabin littafinmu ya zo tun kafin littafin saboda haka mun fi ku kusa da Allah muminai kuma sai suka mayar wa da yahudawa martani suka ce annabinmu shine cikamakin annabawa kuma littafinmu alƙur'ani ya yanke ya kawo ƙarshen hukuncin duk sauran littattafai saboda haka sai wannan ayat ta sauka cewa shi fa abin da yake gurin Allah ba da alfahari ake samunsa ba ba da burace-burace ake samunsa ba ana samun abin da yake gurin Allah da cikakken imani da kuma aiki na kwarai ba da dangantuwa cewa mu kaza ne mu kaza ne mu kaza ne ba ba da wannan bane sai Allah ya ce ku ji nan manya amal su an bi wanda duk ya aikata mummuna sai an saka masa da wannan mummunan da ya aikata to malaman tafsiri sun yi maganganu a kan wannan guri Don ayar akwai cajin hankali Mutuƙa tana daga cikin ayoyi guda biyu da suka tayawa da sabbai hankali aya ta cikin suratul baƙara wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukfu yuhasibkum billah in kuka ɓoye abin da yake ranku ko kuka bayyana shi Allah zai muku hisabi akai wannan ya ɗaga wa sahabbai hankali saboda in ka iya kontrol ɗin gaɓoɓinka na zahiri to ita kuma zuciya ya za ka yi kontrol ɗinta na abin da yake shiga yake fita na wasu wasi da haɗiri ka laƙanar insana wani alam watu wasu wisu bihi nafsuhu to ɗan adam bai da ƙarfin da zai iya hana wa zuciyarsa abin da zai shiga da abin da zai fita to kuma Allah ya ce har akan wannan zai yi hisabi a kai to wannan aya ta ta da hankalin sabai sannan kuma ita wannan aya cewa wanda di ya aikata kowane irin mummuna ne sai mun saka sai an saka masa akan wannan abin ne hmm. to hasanul basari ya ce wannan aya a sha'anin kafirai take magana kuma tafsirinsa yana da ƙarfi don ya ƙarfafe shi da wata ayar Allah ta'ala yana cewa laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa a'radu fa arsalna alaihim saylal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawatai ukulin hamdin wa aslin wa shay'in min sidirin qalil sai Allah ya ce zalika jazainahum bima kafaru wa hal yujazi illa al kafur saboda haka manya amal su an yi jizabi wanda duk ya aikata mummuna za a saka masa sai sai na Hassan al-Basri ce kafiri ake nufi saboda Allah ya ce ba wanda ake wato kwabo da kwabo in yayi a masa sai kafirai aka karba daga gare shi dai cewa manya amal su an yi jizabi a wata fassara sai yace zalika liman arada Allah wa hawanahu wannan yana tabbata ga wanda Allah ya nufin wulakanta shi hmm. fa amma man arada karamata mata hmm. wanda Allah ya nufi ya girmama shi Allah ba zai masa haka ba a ce duk abin da kai sai an maka to Allah in ya nufi girmama ka ba zai maka haka ba sai ya ce Allah ta'ala ya faɗi wasu mutane a cikin alƙur'ani ya ce ula'ikan ladina taqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna wa'ada sidikin sidqil ladhi kanu yu'aduna gashi Allah ya ce wato waɗannan wanda aka sifanta da abin da ya gabata a aya Allah ya ce su ne wanda muke karɓar mafi kyan abin da suka aikata abin da suka yi miyagu kuma sai mu kau da kai mu yafe musu wa tajawazu an sayi sayyi'atihim mu yafe musu miyagun ayyukansu kaga kenan ashe ba kowa ne manya amalu an yujiza bihi ba imamu dhahak ya ce ayar ta taƙaita ne a kan yahudu da nasara da maguzawa da kafiran larabawa illa iyaka jamhurin malaman tafsiri suna ganin lafzul ayati amun lafazin ayar ya game kan kowa da kowa kafiri da mumini kowa za a saka masa da mummunan aikinsa shi kafiri za a saka masa da shiga wuta li'anna kufrahu aw baqahu saboda kafircinsa ya halaka shi shi ko mumini ta yaya za a saka masa da miyagun ayyukansa shi shine fanakabatu duniya mala matsalar Buhari da Tinubu da su Obasanjo su waye to muminai da anan za a saka wa muminai an fahimta sau da haka zunubin duk da kai ko haka shehu tijjani ya faɗa radiyallahu anhu shehu tijjani da risaloli wanda ake ce musu muhtaratu tuwana wanda ya rubuta su da hannunsa akwai risalar da ya rubuta ya ce shi fa zunubi babu yadda zunubi in ka yi to duk ko ƙarami ko babba akwai ukuba guda biyu da Allah zai maka akan wannan zunubin ya ce ɗaya a duniya ɗaya a lahira sai ce ita ta duniya babu abin da yake kau da ita sai yawan sadaka da kuma mukaffiratu zunu ya ce to idan mutum yana yawaita sadaka yana yawaita aikata mukaffiratu zunub ayyuka da suke kankare zunubai shehu tijjani ya ce to wannan ukubar sai a ɗauke masa ita shi kuma na lahira da neman gafara Allah da tuba shi ma sai a ɗauke wa mutum ukubar lahira wannan hanyar su ne ya ce mafi ƙarfin abin da Allah yake kankare zunubai da shi ya ce salatin annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya ce to in mutum yana yawaita shi to shi ne za a dinga kawan masa da ukubar da ake tanadar wa saƙo ko ƙarami ko babba da haka wannan ayar gashi kan abin da take faɗa kenan in dai kai saɓo to akwai abin da zai biyo baya wanda ke mara daɗi shi kafiri tunda nan duniya aljannarsa ce zai ta yin saɓo kuma Allah yana ta yalwata mai yana ta buɗa masa to Allah yana da mu'amala a bayansa kakka ga Amerika kafirai ne suna saɓa Allah suna kaza sai kaga kuma al'amuransu suna ta ci gaba suna ta haɓaka suna ta samun nasara to wannan kai ya dame ka mu'amalar da Allah yake da kafirai daban da mu'amalar da Allah yake da muminai mu'amala ce daban-daban waɗannan ba su da kima a gurin Allah kwata-kwata saboda haka duniya duk abin da zai musu a duniya shi ita duniyar kacokan ɗinta a gun Allah ba ta kai kima fuffuken sauro ba kuma musulmin da aka je kiyama ba a yafe masa ba har aka sa shi a wuta ya yi firzin a wuta aka fito da shi idan za a sa shi a aljanna ana ba shi aljanna wadda girman ta ya kai ninkin duniya goma to ina ga muminin kuma da shi bai yi firsin ba aljanna zai tafi direct shi kuma wata irin aljanna kake tunanin za a ba shi to ina mumini yake zaton abin da yake na ayyukan kirki wai yana jiran Allah ya saka mai a nan duniya ai duniya kaf ɗinta ta kaɗan Allah ya saka masa abin da zai masa da an fahimta da haka mu'amala da Allah yake da mu kuma hasanatul wato sayyatul menene hasanatul muqar abrari ko sayyatul muqarrabina ko a cikin muminai da musulmi akwai wanda yake kusa da Allah da in yi wani laifin Allah ba ɗaga daga mai kafa saboda matsayinsa da kusancinsa a gurin Allah ya wuce ya haike wannan abin in ya haike kuma abin da Allah zai ɗanɗana masa na azaba in wani sa ne ya yi Allah ko saurara sama ba zai ba na ba ta an fahimta Sau da aka kakka taɓa zaton kusanci da Allah wai yana sa ka talala ne ko yana sa ka hole duk sanda kake ƙara matsa Allah to Allah ƙara baka tsoro yake yi mhm. duk sanda kake ƙara kusanci da Allah to sannan kake ƙara shayin Allah kake ƙara tsoronsa shi yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace inni la atqakum wa akshakum lillahi in za a haɗe ku gaba ɗaya yadda nake shayin Allah nake tsoronsa haɗin in aka haɗa tsoron Allah ku gaba ɗaya bai kai nawa saboda ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa kusa da Allah shi yasa Allah zai masa ramana ta abu ya san Allah ba ya saba alkawari ya san kuma matsayinsa a gurin Allah Allah zai ce za mu maka kaza amma kuma sai ka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ƙara kankan da kai gurin Allah wannan abin da Allah ya ce mun maka ko mun baka ko za mu baka annabi sallallahu alaihi yana ƙara roƙa kamar ba a ce za a bashi ba saboda sanin Allah a gazwatu badirin Allah ya masa alƙawari alƙawari Allah yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum lamu mutamliki Allah ya yi muku alƙawarin ɗayan jama'u biyu cewa ta ku haka aka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam immal iru wa imman nafiru imma dai wannan wato oda da Abu Sufyan ya daga Sham ku kama shi ku kace in ya kubuce muku kuma za su zo a gabza yaƙi ku za ku yi nasara amma da aka fito za a gabza yaƙin addu'a manzo Allah sallallahu alaihi yake hamma ya kunsa yana sauka daga sa sai na bakar yana mayarwa yana cewa hasbuka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi bai daina addu'an nan ba sai da ya ga jibril ya ya fara sama ta fara buɗewa mala'iku sun fara fitowa jibrilu ya fara tahowa da rindina sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya fara fara yana cewa Allah in ka so ba za a sake bauta maka bayan yau in ka bari wannan jama'ar aka halaka ta ba za a sake bauta maka ba an fahimta saboda haka shi kakka taɓa zaton wai kusanci da Allah yana ƙara sa a samu hutu ne ai ba hutu yake sa a sa sannan aiki yake samuwa hmm. sannan za ka ji ba za ka iya bacci ba sannan za ka ji ba za ka iya sakewa ba kullum irinku abin da ake nema wato ƙari na ibadu in kaga kana wasa da sha'anin Allah tabaraka wa ta'ala to a nesa kake ne hmm. a nesa kake ko gwargwadon yadda kake gwargwadon yadda mu'amalar da Allah zai yi da kai hmm. da haka mu muminai idan muka yi laifi sai Allah ya jarabe mu wanda sai kafirai su yi dubin irin wannan Allah ko sauraron su ba zai ba an fahimta saboda me matsayin ba ɗaya ba ne a gurin Allah daga duk waɗannan abubuwa da kake gani shine ma'anar faɗin cewa in an ga musiba ta faru ta game a cikin society sai a ce ai mu ne muka ja ai muna yin laifin an fahimta to amma mu san da Allah yake wa muminai sai duk jarraba ya musu ita a duniya sai a wanke su sai su je lahira lafiya kalau shine hikimar ma yusibul muslima min nasabin wala hammin wala gammin wala huzunin hatta shaukata yushakuha illa kaffara Allahu haka kadaya ba wani abu da zai samu musulmi na damuwa ko bakin ciki ko bacin rai ko rashin lafiya ko wata wahala kai har kaya da zai taka face an kankare masa wani laifinsa saboda haka mu damuwoyi alheri ne a gare mu kuma Allah sai sai muminai da suka sha wahala to ba a yi musu hisabi a ranar lahira yau ba a yi musu hisabi a ranar lahira duk zunubansu za a yi kokari a kone su a nan duniya ta hanyar jarraba su da ibtila'o'i iri daban-daban sai an je kiyama sai a ce kawai mutum ya wuce hisabin ka tun alayi tun a duniya tun a duniya an maka hisabin ka baka ma sani ba nan ba abin da za a yi zo ka wuce shikenan wannan damuwoyi da aka yi ta shiga iri daban-daban da haka Imam Muslim kamar yadda ya rawaito cikin sahihinsa daga Abi Huraira ce lokacin da wannan aya ta sauka manya amal su an yi ta tada hankalin musulmi kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da musulmi qaribu wa saddidu hmm. fa fi kulli ma yusabu bihi muslim kafara kafaratan hatta nakbata ha wa shaukata ha ah, manzo Allah sai ya ce ku kusanto ku katartar duk abin da yake samun musulmi kafara ce gare shi damuwa da take samun sa haƙaya da yake tagawa wannan duka kafara yake zamewa mutum anan al-qurtubi yake kawo abin da ya samu sayyidina abdullahi bin zubair Allah ƙara masa yadda wanda shi sayyidina abdullahi dan umar ya kafa hujja da wannan ayar cewar abin da ya samu abdullahi bin zubair yana ganin kafara ce gare shi na abubuwan da yake ganin kamar shi ne ya jajjawo su ko bai kamata ya jawo su ba to don shi karɓaɓɓe ne a gurin Allah sai aka yi masa abin da aka yi masa saboda ba za a tuhume shi a lahira. shine kadiyan lokacin da wato sun dan samu sabani da sai na muawiya bin abi sufyan amma dai bai bayyana wato fita daga da'ar muawiya ba amma lokacin da sai na muawiya ya rasu aka nada yazidu yazidu ya turo da takarda yana neman da sayyidina husainu jikan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana makka a sannan da shi sai na Abdullahi bin Zubair ya turo musu da takarda su masa mubaya'a su shiga karkashin shugabancinsa sai da na Hussein ya ce ba zai ba ya fita daga Makka abin da ya faru da shi na shahada ya shahada ko to shi sai na Abdullahi bin Zubair sai ya saura a Makka da ya saura a Makka shi ma sai ya ce ba zai wa Yazid dan Muawiya mubaya'a ba saboda haka haka da yayi mutanen birnin Hijaz Makka da Madina suka yi masa mubaya'a shi Abdullahi bin Zubair aka samu mutanen Misra suka yi masa mubaya'a da mutanen Iraq da hak ma daga Dimashq shi ma a can Sham din inda mamlakar Ubani Umayyad din take aka samu suka bi Abdullahi bin Zubair Allah ƙara masa yadda suka yi masa mubaya'a ya zama shine jagoransu na musulunci a Makka to har Yazidu ya rasu dan Muawiya aka naɗa ɗansa mu'awiyatu ɗan yazida shi ma ya rasu har lokacin sai da abdulmalik ɗan marwan ya zo shi ne ya naɗa hajjaji bin yusuf saƙafi ya tsare maka ba shiga ba fita wata biyar so da haka ya ci gaba da hisari har ta kai mutanen abdullahi bin zubair sun janye masa ciki suka je suka yi wa hajjajin baya kusan mutum dubu goma a ciki har da 'ya'yansa guda biyu suka je suka amintar da shi ya amintar da 'ya'yan sai abdullahi bin zubair sai 'yan mutanen da suka tsaya tare da shi abdullahi bin zubair Shi ne ɗan da aka fara haifa a musulunci bayan hijira kuma an yi farin ciki da haihuwarsa mutuƙa da gaske don yahuda sun ce ko haihuwa sahabbai ba za su yi ba tunda suka dawo madina to aka haifi abdullahi bin zubair aka dinga murna da haihuwarsa kuma ya sha jinin annabi sallallahu alaihi ya ce wuta ba za ta taba ka ba kuma kai can wanda ka taba kuma kai can wanda ya taba ka saboda haka jarumta dai jarumta dai da rashin tsoro to an ganshi abdullahi bin zubair da haka da aka zo suka janye masa jiki abin da kake yi ba don shugabanci kake ba kana yi ne don Allah ta ce kakka janye in kwa don shugabanci kake ta ce to ba ni ba kai kuma kai ka san me yi ka da kaza da kaza da kaza da kaza ce to sau da haka ya tashi ya rungume ta sai ta ji alamun silke a jikinsa ta ce me wannan me ina kai ina saka silke ta ce sai ce wallahi na sa shi ne dama don ki samu nutsuwa

kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza eh kaza kaza eh kaza kaza eh kaza kaza eh kaza kaza eh kaza kaza eh kaza kaza eh kaza kaza eh kaza kaza eh kaza kaza eh kaza kaza eh kaza kaza eh kaza

kada kada

いカだかだ、いカかだかだ、カいかだかカいいかだカだ、いいかカかだ、いいカだかだ、いカかだかだ、カいかだかカいいかだカだ、いいかカかだ、いいカだかだ、いカかだかだ、カいかだかカいいかだカだ、いいかカかだ、いいカだかだ、いカかだかだ、カいかだかカいいかだカだ、いいかカかだ、いいカだかだ、いカかだかだ、カいかだかカいいかだカだ、いいかカかだ、いいカだかだ、いカかだかだ、カいかだかカいいかだカだ、いいかカかだ、いいカだかだ、いカかだかだ、カいかだかカいいかだカだ、いいかカかだ、いいカだかだ、いカかだかだ、カいかだかカいいかだカだ、いいかカかだ、いいカだかだ、いいかだかだ、いいかだかだ、いいかだかだ、いいかだかだ、いいかだかだ、 Eh, kaza kaza eh, kaza kaza eh, kaza kaza

yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza

Eh kaza kaza eh kaza kaza eh kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza

yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza

いカだかだ、いカかだかだ、カいかだかカいいかだカだ、いいかカかだ、いいカだかだ、いカかだかだ、カいかだかカいいかだカだ、いいかカかだ、いいカだかだ、いカかだかだ、カいかだかカいいかだカだ、いいかカかだ、いいカだかだ、いカかだかだ、カいかだかカいいかだカだ、いいかカかだ、いいカだかだ、いカかだかだ、カいかだかカいいかだカだ、いいかカかだ、いいカだかだ、いカかだかだ、カいかだかカいいかだカだ、いいかカかだ、いいカだかだ、いカかだかだ、カいかだかだ、いいかだかだ、いいかカかだ、いいかだかだ、いいかだかだ、いいかだかだ、いいかだかだ、いいかだかだ、いいかだかだ、いいかだかだ、いいかだかだ、いいかだかだ、いいかだかだ、いいかだかだ、

dan wani tajalli na, na, samu da kuɗi da ake gani hmm. kowa sai ya zama masoyinka an fahimta hmm. yaushe ne za gane masoyinka na hakika? to ran da aka ce wannan yan ni'imar da take kawo mutane an ga babu ita to a sannan ne za ka wayi gari ka gane wanda yake son ka da gaske da wanda yake yake ba son ka yake da gaske ba hmm. haka sai na Hassan bin sabitin ya faɗa yace fala ta garurka hullatu man tu'aki famalaka inda na'ibatin khalilu dan haka wanda kake yan uwanta da shi in kana cikin hayyan afiyar ɗinka kana cikin sutura da lafiya to ba daɗantakar sakar ta rude ka dan lokacin da musiba ta saukan maka sai ka rasa aboki kwaya ɗaya kowa sai ya watsa ya baka. wa kullu akin ya kulu ana wa fiyun walakin laisa ya ma ya kulu. duk wani dan uwa da wani aboki da wani waye lokacin da kake cikin sutura sai ya dinga nuna maka shi mai maka cikakkiyar ƙauna ne ana wafiyun laka amma sai lokacin da ake bukatan ya gwada maka wannan wafa'in ya gwada maka wannan kaunar, sai kuma ka ga ba wannan wane ne zai iya maka wannan ya ce siwa hillin lahu hasabun wa dino fa za ka lima ya ƙulu huwal fa'ulu mhm. in ka ga wanda zai maka wannan sai wanda kuka haɗa uwantaka ta Allah wanda dama shi ba abin hannunka ya kawo shi ba harkar dala'il ta haɗa ku harkar sallah ta haɗa ku harkar zuwa karatu harkar zikiri harkar wazifa harkar Allah ta haɗa ka da shi kake ƙaunarsa dan Allah yake ƙaunarka dan Allah to wannan ba daɗin da yake da dangane yake da addini fa za ka nima ya ƙulu huwal fa'ulu wannan shine abin da din yake faɗa zai aikata lokacin da kowa zai bakka shi kuma zai zama yana tare da kai to wannan kuma shine aboki kuma shine ɗan uwa kai kuma wannan fa shudda ya daka bihi kai kamkam da shi wannan kuma shi ne wanda za riƙe. rike ne wanda yake ka da kuma shi ne kawancan da har gaban Allah hmm. al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin a illa al-muttaqin ko hmm. duk wani badadi duk wani aboki ran alkiyama magautan juna ne kana tsine masa yana tsine maka in ba harka Allah ku haɗu ba sai wanda ku haɗu harka Allah harkar takawa harkar tsoron Allah amma in ba haka ba kuwa to tal'anuhu wa yal'anuka haka saboda haduwar bata tsina na muku kowa sai tashin hankali da musiba Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah